وقالوا اساطير الاولين اكتتبها فهي تملى عليه بكره واصيلا waɗannan masu ƙaryata alƙur'anin suka ce wannan alƙur'anin tatsuniyoyin mutanen farko ne da labarurrukansu da suke rubutawa na shirme muhammadu ya sa aka rubuta masa su su ne ake karanta masa safe da yamma